This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murar Amurka da ke muku magana akan mitoci 22 da 25. A Nijar ana jima a gidajen rediyon amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niya kwanni a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da sashen hausa hausa.com. tare da fatan kuna nan lami lafiya kamar yadda muke nan washington ne ali mustapha na sokoto ta da ladan ibrahim a yawa wanda zai share mana fage da kanun labarai tukuna to ga kanun labaran ƙungiyar boko haram sun kai wani sabon hari a garin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya japan da ƙasar amurka sun yi allah wadare da kashe dan jaridan nan na ƙasar japan da masu tsatsauran ra'ayin addini suka yi kana jami'an kasar ukraine sun ce an kashe sojoji goma sha uku a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sakamakon faɗin da ake yi tsakanin 'yan aware masu goyon bayan ukraine masu goyon bayan rasha da ukraine to a gaishe ka da to bayan labaran baki ɗayan su za ku ji rahotanni kan babban da ke tashi a maiduguri portisco da gombe a nigeria. ko yanzu da nake magana da kai eh, akwai jirage da suke ci gaba da shawagi ba mai a wuri biyu sanadiyar muhammadu buhari mamaki yake ne da najeriya take ci gaba da iya kasa kare kanta da jama'a ta sai makota sun kama su dauki wannan abin kunya ne da najeriya inda muke aika sojoji wasu kasashen duniya bayan wannan zamu ji ra'ayoyin jama'a kan ɗabi'ar jefe-jefen da ake wasu 'yan takara jifa da karya allo ba shine siyasa ba siyasa ka jefa ƙuri'a wanda ya ci a bashi shine siyasa kamata ya a jefe shi a akwati to yau lahadi ce saboda haka grace na tafi da shirin bishara wanda shi ma dai yana da alaka da maganar banga ta siyasa amma yanzu bari mu ba labari kusa tukuna to tare da sallama ga cikakkun labaran Ƙungiyar Boko Haram sun sake kai wani sabon hari a garin Maiduguri fadin gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabacin Najeriya. An fara faɗa tsakanin 'yan Boko Haram ɗin da sojojin Najeriya ne tun jiya da dare zuwa wayewan gari yau Lahadi. 'Yan Boko Haram ɗin dai sun shigo garin na Maiduguri daga sassa hudu daban-daban. Wani babban hafsan soja ya shaidawa murya Amurka cewa waɗannan 'yan Boko Haram sun barbazu a ko'ina cikin garin Maiduguri. wakilin wannan gidan rediyon abubakar haruna ya ce ya ga ɗaruruwan 'yan ƙato da gora ɗauke da bindigogi a daka da sauran makaman gargajiya sun dumfari inda 'yan boko haram din suke suna cewa za su taimaka wa sojoji ne domin faɗa da 'yan boko haram din idan dai ba a manta ba ko satin ta gabata 'yan kungiyar ta boko haram sun yi kokarin kwace garin na maiduguri amma ba su yi nasara ba sai dai masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce 'yan boko haram din suna kokarin ganin sun kwace garin na maiduguri ne kafin ranar sha hudu ga watan gobe wato ranar da za a fara zaɓe muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya japan da ƙasar amurka sun yi allah wadare da kashe ɗan jaridan nan na ƙasar japan da masu tsauran ra'ayin addini suka yi jim kaɗan da nuna faifan bidiyon kashe wannan ɗan taliki prime minister japan shinzo abe ya kira wannan kisan a matsayin rashin imani tsantsa kana kuma ya lashe takobin cewa ba zai kyale waɗanda suka aikata wannan mummunan aikin ba an nuna faifan bidiyon da aka kashe shi keji goto bayan an kashe ɗan uwansa da aka kama su tare wato haruna yukawa an jiwo prime minister na cewa da zaran ya tuna irin bakin cikin da yan uwan wannan dan taliki suke ciki sai ya ji me ma zai ce ya ce gwamnatin kasar ta yi iya bakin kokarinta domin sha'awar kan wannan lamari amma abin ya gagara ya ce suna cikin da dama. prime minister ya ce wannan lamari da me yayi kama amma fa waɗannan 'yan ta'addan su kwana da sanin cewa duk inda suke ba zai kyale su ba sai ya tabbatar da sun yaba a zaki. kuma zai yi hakan ne ta neman haɗin kan ƙasashen duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an ƙasar ukraine sun ce an kashe sojoji goma sha uku cikin 'yan kwanakin da suka gabata sakamakon faɗin da ake yi tsakanin 'yan aware masu goyon rasha goyon bayan rasha da ukraine mai magana da yawon ma'aikatan tsaro na kiev ya ce yau lahadi an sake jima wasu sojoji ashirin rauni sai dai ba wani bayani ko mutane nawa ne suka ji rauni daga wato bangaren 'yan tawaye sai dai kamfanin dillancin labarai na faransa ya ce farar hula shida ne suka rasu fadar baya bayan nan tsakanin su an gwabza shi ne kwana ɗaya bayan an tattauna tsakanin 'yan aware masu goyon bayan rasha da ukraine ɗin amma daga bisani ba kulla komi ba domin ko fada ya sake barkewa inda har aka kashe sojoji farar hula da farar hula sai dai wannan tattaunawar da aka yi a minsk na ranar asabar an ɗage shi ne bayan an kwashe awoyi ba tare da an cin matsaya ba sanarwar da ta fito daga sassan uku da ke da da ke da ruwa da tsaki cikin wannan kokarin cimma matsaya suka ce wakilan na 'yan tawaye sun ci gaba da kame wani yankin ukraine kuma sun ƙi su halarci wurin tattauna wanda za a wanzar da matsayin da za a cimma tare da dage amfani da muggan makamai maimako ma sai suka ci gaba da aiwatar da suka ce za su ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma ne a minsk a wani lokaci can baya dubban 'yan rajin kafuwar demokradiyya a kasar hong kong sun yi zanga-zangar lumana inda suka yi dandazo a bakin titunan kasar suna neman da sai dai a dawo da cikakken mulkin demokradiyya ko ko a shekarar ta gabata ma sun yi kwatankwacin irin wannan zanga-zangan masu shirya wannan zanga-zangan suka ce wannan ba zai yi kama da wanda ya gabace shi ba suka ce wannan cikin ruwan sanyi za su yi shi kuma ba za su rufe manya-manyan tituna ba har na wani tsawon lokaci mahukunta dai a wancan lokacin sun watsa masu zanga-zangan a cikin watan disamban da ya gabata ba tare da sun biya musu bukatunsu ko ɗaya ba su dai masu zanga-zangan suna so ne shugaban mai ci na yanzu wato Liu Chun-ying ya sauka kan karagar mulki kana a tantance wasu 'yan takara domin gudanar da zaɓe a shekarar 2017. To, Ladan Ibrahim yau ya kawo muku labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To ba Maiduguri kaɗai ba sassa daban-daban na arewa maso gabacin Najeriya har da Portiskun da Gombe suna ta fama da hal-halin da ake kai musu a wannan lokaci da muke ciki. Bari fara samun bayanin wakilinmu na can Maiduguri ɗin Haruna Dauda biyu kan halin da shi birnin na jihar Borno yake ciki tun jiya. Yawa, rajin halin yanzu dai za iya cewa komai ya lafa bayan jin karan harbe da kuma tashin bumabumai gudan kyau kamar irin igwa ne na jami'an soja ke ta harba tun a daren jiya har zuwa wayewan garin yau to an ji wannan haɗe da kwarai daga gaske wanda ya rikita jama'a ya tara jama'a hankali musamman ma a nan babban birnin maiduguri daga bisani sai muka samu rahotannin cewa a waɗannan mahara ne wanda ake zaton yayan ƙungiyar boko haram ne ke ƙoƙarin kutsawa zuwa cikin birnin maiduguri amma da bisa dukkan alamu an shawo kan wannan lamari yanzu komi ya daidaita eh, haruna wannan kusan shine yunkuri na biyu ko na uku da mutanen nan suka yi na kama maiduguri ehm, me ke faruwa ne ga taku fahimta me yasa suka suke wannan matsin lamba kama maiduguri a wannan lokaci gaskiya haka din ne a sati guda kenan yanzu da yunkurin shiga wannan gari a wancan bakon rana ya kyau an samu irin wannan yunkuri amma wayannan yan kasar da ko kuma da ake shafi gidan jirgin da haɗin gwiwan jami'an tsaron soja da 'yan sanda suke kokarin fatattakan waɗannan mahara wanda suka ci nasara a kansu ko wannan karon ma bata sauye zani ba kusan haka ya sake aukuwa dan wannan karon sun shigo ne har ta wurare guda biyu wato manya-manyan hanyoyi biyu hanyar dambuwa sannan inda ake cewa akwai wani dan kawai da ake cewa mulai wanda suke yanzu kusan mu ya haɗe da maiduguri nan ma an ce an samu nasara akan waɗannan mahara kwarai da gaske wadda yan waɗannan ƙato da gora da kuma jami'an soja suka fitattake su kamar bayanai nake samu daga wajen waɗannan yan ƙato da gora cewa kamar an kashe waɗannan mahara sun wasu su sun gudu akwai ɗan ƙato da goron ya ce damun cewa da nake magana cikin wani taho kamar sun hallaka waɗannan mahara a wannan hanya na mulaɗin kusan su arba'in da shida. Farmaki ko ko martanin da aka maida kan su 'yan Boko Haram ɗin daga ƙasa ne kawai ko kun ga wasu jiragen sama alin misali na sojan Najeriya ko na wasu. Ko yanzu da nake magana da kai kai akwai jirage da suke ci gaba da shawagi haka a sararin samaniya ko a can ma tun satin mun dinga jin jiragen sama na ta shawagi akan sararin samani wadda kuma kitso zan kamar yana haran waɗannan 'yan eh, bindiga ne kuma ko su bayanai mara na samun cewa wannan jirgi ya take a wani bom a wata anguwa da ake ciya can gaba da bariki kusa da wani asibiti wanda ya raunata mutane da dama zai cewa ba mu samu rahoton mutuwa ba a wannan anguwa sai dai an samu wani akasi a cikin garin maiduguri anguwar dambuwaro kenan inda aka ce su jami'an sojan sun harba irin loket launcher din nan nasu ya hallaka mutane guda hudu ya faɗa wani gida ne wato ya hallaka wasu mutane guda hudu yana eh, labarin da muke ji game da cewa wani bam ya sake tashi a portis kuma eh haka yake abun na an samu wannan rahoto kusan misalin karfe ɗaya na ranar nan aka shaida min cewa an samu tashin bom a gaban gidan wani ɗan siyasa ne sanannen ɗan siyasa ne aka samu wannan tashin bom wasu na cewa ma a wani yaro da ɗan shekaru goma sha biyar ke kokarin kutsawa cikin gidan ko da aka hana shi sai ta da wannan bom ɗin kuma nan take halaka kusan mutane bakwai a take. To Haruna ana ta jin rahotanni iri-iri game da eh, yakin da sojan da suke yi da 'yan Boko Haram. Kuna da wasu bayanai dangane da abubuwan da ke faruwa da inda suke faruwa? Bisa bayanai da muke samu na nuna cewa ah, sojojin Chad sun karɓe wasu garuruwa musamman ma da ke nan Borno ko kuma da ke nan bangaren najeriya amma yawanci lokutan da kan iyaka ne an yi kamar garin malam fatori da kuma garin gamborun gala cewa lallai sojojin tadi sun shiga sun karbi waɗannan garuruwa sai dai babu wani rahotanni da muka samu daga bangaren hukumomin najeriya game da cewa lalle tabbas sojojin tadi suka karbi waɗannan garuruwa sai dai a jiya mun samu wasu rahotanni na cewa ah, su sojojin najeriya sun samu kutsawa a bangaren wato garin bama wanda ke hannun yan boko haram da watanni uku kenan a bayanai kuma da muke samun cewa kamar sun fuskanci waɗannan yan boko haram yana da cewa wasu ne ma suka tarwatse suka shigo ko kuma suke kokarin kutsawa cikin garin maiduguri wanda kuma allah ya basu su nasarar yin hakan ba to madalla ah, madalla haruna to allah ya kyauta mun gode kwarai To daga Maiduguri bari mu je wurin wakilin mana Bauchi da Gombe Abdulwahab Muhammad wanda yanzu yanzu yake ga mana cewa bam ko mai sun tashi a Gombe ko Abdu? Eh haka ne Alhaji Aliyu don saboda kasan gobe ne ma ake sa ran shi zuwan shugaban kasa Goodluck kawo ziyara Gombe. To sai a bama bamabamai a wuri biyu na farko a nan tsohuwar kasuwa wajen kofar shiga ta gabas. A nan wasu 'yan kuna bakin wake mace da namiji suka tada bom din amma su ajalin su yayi sai kuma guda wanda yake tashi a nan wajen kwata gadin soji wanda yake kusan za mu ce na uku kenan abin na faruwa a wajen kwata gadin su sojojin nan da ke kan hanyar titin ko kuma zuwa dadin kowa bayan su 'yan kunar bakin wake akwai kuma wanda su da suka rasa rayukansu a cikin abin wato kamar na nan a kasuwa tsin tsohuwar kasuwar muna da bayanin kan cewar mutane da dama dai sun mutu akwai wanda yake suka jikata dai ana dai kuma kai wasu a halin yanzu asibiti. Wannan wani tasiri yake da shi kan ziyarar da shi shugaban kasa zai kai a can Gombe gobe. Eh, to shi ne ma wasu dai suke dan gwada shakku akan mai yiwuwa ma a ɗage wannan zuwa. to mai yiwa dai daga nan zuwa wasu awanni za mu iya sanin ko zai je ko kuma ba zai je ba. To, Allah kyauta mun gode Abdu. To wakilin mu a Bauchi kenan Abdulluhan Muhammad game da wannan sababbin bamamai da suka tashi yanzu ko kuma mu ce dazu dazu a Gombe. Mun ga masifa, mun ga bala'i, mun ga da za'i, to Allah ya kyauta to irin wannan abubuwa da ke faruwa ne suka janyo maganganu daga bakin jihar Muhammadu Buhari jiya lokacin da ya je Bauchin Yakubu ga Abdulhabu da da yanzu a yayin da sakataren majalisar ɗinkin duniya musa kimon ke bayyana shirin ganin an taimakawa ƙasar najeriya shawo kan matsalar ƙungiyar boko haram a ɗaya gefen kuma ɗan takarar babban jami'ar adawa apc janar muhammadu buhari ya ce najeriya ta sha kunya a idon duniya da gaza da ta yi wajen yakar 'yan boko haram kasancewar kasar tana tinkawon taimakawa wasu kasashen a fannin kawo zaman lafiya janar muhammadu buhari ya shaida haka ne a wajen gangamin yakin neman zaɓe da aka gudanar a dandalin abb square da almurin jiya asabar akwai kayan aiki a jefa a ba su yin fada da ‘yan ta'adda ko su gudu su bar makamai su dai ba haka. Wannan abin kunya ne da Najeriya inda muke aika sojoji wasu ƙasashen duniya tun daga Congo zuwa Liberia zuwa Sierra zuwa Sudan yanzu ne muke waya a Afghanistan. Wannan wahala da muka shafi shekara goma sha shida Allah ne da ne wasu mutanen sun tofa albarkacin bakunansu. Muna kuma masa addu'a Ubangijin Allah ba shi sa cikin wannan zaɓe. muna maganin mumunayen shugabanai na mu na Najeriya. Cin mutuncin da ake mana kasan na yayyawa saboda muna murna Buhari zai zo. Kamar ka shekarun ka na yanzu. Shekara na 64. Kaga mulkin Buhari lokacin da ya soja. Na ga sa mai kyau ne. An ci gaba an ci arziki komai kuma ya yi kyau a a ta yaro man zai sha ke sai ya zauna wuri daya ba zubar da ta daga ina kuke fito ne dongoro gashi na ganki da tallan kayan nonon ki ne eh, to ba a riba biyu ba ai kallon buhari a samu kuɗin mota <laughs> <laughs> to haka ne to bari mu je daga bauchi bari mu cilla zuwa kaduna inda ɗaya wakilin namu nasiru yakubu na birnin yaro ya jiyo mana ranar jama'a game da ɗabi'ar jefe-jefen 'yan takara da ake yawo saurare a najeriya yayin da yakin neman zaɓe ke ƙara zafafa a inda wata sabuwar al'ada ta bullo kai na jifan 'yan takara da kuma yaga fastoci al'amarin da wayanda suke kan madafin iko suke kuma neman komawa suke nunin yatsa ga 'yan adawa inda kuma wani wurin za ga 'yan adawan ne ke nunan yatsa ga waɗanda ke kan madafin iko ke neman komawa sabuwar al'adar da ake ganin matukar har ba a yi wa dukkan hacci ba zai iya kawo cikas yayin zaɓuɓɓukan da zai gudana a ranakun sha hudu da kuma ashirin takwas ga watan fabrairu wasu jama'a a garin Kaduna da kewaye sun wa muryar Amurka ra'ayoyinsu game da jifan 'yan takarkari da kuma yaga fastoci yayin yakin neman zaɓe. Sunana Muhammadu Bello Dambe gaskiya bai dacewa saboda jifa da karya allo ba shi ne siyasa ba. Siyasa ka jefa ƙuri'a wanda ya ci a bashi shi ne siyasa amma in ka karya ma wani allo ko ka cire mai posta to wannan ya zama neman tsokana ne. Adawa bata ce haka ba adawa ta gaskiya ran zaɓe shi ne ake adawa ka zaɓi wanda kake so ka za su wuri shi ne adawa ba karya allo ba karya allo bai da fa'ida kwata kwata na sa'idu ra'ayi na jifar da ake ma dan takara shugaba goodluck jonathan bata dace ba kamata ya a jefe shi a akwati jifa ita tana iya kawo wani wanda bai san abin da ya faru ba abin ya shafe shi amma in aka yeye ba ma so ya san ba a so sunana abdulrazak abdullahi ni dai jifa da ake masu ban ga amfanin ta ba iyakaci mu yi addu'a wannan siyasa Allah ya sa mu ga bayan ta lafiya ya ga allo da fastoci shi ma wannan wata aƙida ce ta daban amma kowa ya tsaya tsayin daka akan jajirce ma abin da yake so suna na mana aliyu mai nama maraban jas jifa yan takara dai bai da wani umfani kamar yanzu alal misali yan takarkarin nan da suke yawo a jefi wannan a jefi wannan kaga wannan bai dace ba zai iya kawo mana wata hayaniya wadda bai dace ba gaskiya ya ga fassa nan bai da wani umfani tunda dai zabe za a yi duk wanda Allah ya ba an ya ga fassa wani yanzu ya zo ya ci kaga kuma wannan zai ga duk inda aka je shi zai ɗau wani mataki wannan wurin yanzu kaga wasu shugabanni ma muna jin su a kafafen watsa labarai suna faɗin an yi in an yi musu zacin rama kaga irin wannan bai dace ba sunana alima Alkasim gaskiya dai hakan dai gaskiya dai bai dace ba tunda ana neman zaman lafiya ne bai kamata a dinga jifan mutane ba ko da dai ba a san jam'iyyar bai kamata a ce ana wulakanta su ba sai abu komai a hankali har ai zabe lafiya a gama komai lafiya kala ni wannan shine ra'ayina Hajiya Baraka Roni wallahi bai kamata ba saboda neman fada ne wannan neman tashin hankali ku haram haramun ne ai kiyayya ba a nuna ta soyayya ake nuna amma kiyayya ba a nuna tana cikin zuciya abu a hankali Allah ya haye da mu wannan sabuwar al'ada na jifan yan takara ga cewan wasu idan har kaga an jefe ka ko an jefe dan takara ana masa nuni ne da cewa ba a sa yayin da wasu suka ce ya kamata a ƙyala kowane dan takara daga kowace jam'iyya ya yi kokarin bayyana manufofinsa a daidai lokacin da yake yakin neman zaɓe domin neman ƙuri'un al'umma alabishi a haɗu a gindin akwati yayin nuna soyayya ko kuma sa Nasiru Yakubu birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. Sa'aninmu na duniya, kwaggara ya zane, lamarinmu na duniya, kwabbata ya zane, ka gani haka mamaye. Yadda ni To a gaishe ka Nasiru jama'a mu fannin safiya ce a Washington DC karfe goma da minti ashirin na safi din muke ga Grace da Shara. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara shirin da ke kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar mabiya addinin Krista. Yau ma shirin yana tare da rabiran Dr. Shu'aibu M. Bell, shugaban kungiyar haɗin kan Krista na shiya arewa maso gabashin Najeriya wanda yake jan hankalin 'yan Najeriya kan bukatar zaman lafiya yayin da ake shirin gudanar da zaɓuka a ƙasar. na tambaye shi abin da yasa yake gani matasa suke shiga banga siyasa sai ya bayyana cewa babban abin ji a nan shine yaya 'ya'yan nan suka girma daga gidajensu wadanne irin tsararraki ne suka girma tare da su maganar allah na cewa ta koya wa yaro tun yana karmi in ya girma ba zai manta ba to duk lokacin da ake so a tankwasa yaro a mai da shi kan hanya madaidaiciya shine a koya masa hanyoyi da dabaru na da'a maganar Allah kuma na koya mana cewa idan ka bi na gaba ka bi kwatancin bin iyaye kenan domin maganar Allah cikin sashen a taurat ta Musa sashen littafin fitowa sura ashirin aya goma sha biyu yana cewa ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka a sa'an nan ne za ka yi tsawon kwanaki a kasan da kake a ciki to idan idan 'ya'ya sun sami koyarwa daga gida tushe mai ƙarfi duk wani iskan da ke waje da ke soya ya bankaɗe su ba za su kasance ma ba saboda haka taro na matasa ko a yi banga da su ina ji iyaye ma ba su san zafin kansu ba waɗanda ke sa su kuma suna da 'ya'ya amma ba 'ya'yansu ne suke sawa a can ba abin da ya faru a nan kwanakin nan lokacin da mai girma shugaban kasa ya ziyarci bauchi abu ne na takaici abu ne na bacin rai kuma 'yan siyasa sun mori abinda suka so su mora wadda muna ce hankalin da muke jawa mata a iyaye sosai masu da suke 'yan siyasa shine su lura suna da 'ya'ya kamar wannan suna da kannoyi kamar waɗannan amma ba su ba lallai ake neman su sai a je a neme su daban a zo a sa su yi abin da ke da ban kunya wadda ba zai taimake mu a cikin wannan ƙasa ba shugaba ko da wani iri ne shi ko ba ka son sa maganar Allah ya ce da kake so a yi maka kai ma ka yi wa wani hakan saboda haka ba daidai ba ne ba ko kana da ra'ayin wanda ya zo ko ba ka da ra'ayinsa ka yi masa fata Allah ya sa ya zo ya gama lafiya don kai ma za ka kasance lafiya kuma ba manya ba ke suke da wannan matasa ne waɗanda su ake ganin su suke ji da ƙarfi su je su yi waɗannan al'amura. Eto eh abin da ake bayyanawa ko da yaushe shine su 'yan siyasa ne suke amfani da matasa wajen cimma manufarsu ta siyasa. To a ganin ka wani mataki ne za a ɗauka na ganin abin da ya faru a jihohin nan da ka ambata bai sake faruwa ba musamman a lokutan zaɓe ko kuma bayan zaɓe in za a yi la'akari da abin da ya faru a bayan zaɓen shekara ta da 2011. yawa babban abin da ke akwai na ɗaya dai muna muna ta duk abin da ya faru na ɓacin rai na tada hankali na kone-konen wurare ko na wuraren siyasa ko kuma na jefe-jefe da aka yi wa manya da suka zo ba mu ji daɗi ba muna nisantar da kanmu a matsayin iyaye kan irin waɗannan halaye har ma a ciki mu ce 'yan siyasa na ɗaya kowa a cikinsu nan ko yana zuwa coci yin ibada ko yana zuwa masallaci shi ma yin ibada me ake ji a can ne me za mu iya mu fayar faɗa ma mutane a waje can duk babban abin da ke akwai shine ɗan siyasa wadda in ya tashi kan yin bayani na manufofinsa za ka ji yana kiran sunan Allah sai dai kuma zuciyarsa nesa da ci don ko da an yi wani abu na goyon bayansa ba za ka ji ya damu ba ba za ka ji ya wasar da wannan abin ba sai yana ta buga da cewa to lallai sai shi ma ya sake yin wani abu kaza to wannan guguwar zuciya ne idan ba mun mayar da hankalinmu kusa mun dogara ga Allah da cewa shi ya yi abin da ya fi mana kyau mu kuma yarda ko da a ran mu ba ma so in ma ya tabbata to nijin Allah ya tabbata kenan saboda ina cewa matakin da za su ɗauka ne, jami'an tsaro su kara taimakawa amma musamman iyaye su tabbatar cewa 'ya'yansu suna sauraron su suna iya jin abin da za su faɗa musu yaro ku fita lafiya ina so ku dawo gidan nan lafiya ba abin da ya kamata ku je ku yi ba da ba mu aike ku ba shi za ku je ku yi muna addu'a Allah ya ja hankalin matasan mu majiya ƙarfi waɗanda za su gaji wannan ƙasa babu wani wurin da za mu je in ba nan Najeriya muke da shi ba babu wurin da za mu yi tunkaho idan ba nan ba. Haka yake yau ma lokaci ya yi halin nasa sabili da haka za mu dasa aya nan sai kuma shirinmu na gaba ku ji rawar da shugabannin addini za su iya takawa na ganin an gudanar da zaɓuka lami lafiya. Kafin nan a madadin Reverend Dr. Shu'aibu Bell, shugaban kungiyar haɗin kan Kirista na Shi'a arewa maso gabashin Najeriya da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Tage da Grace da kokari sai mun ji ki mu ganki in Allah ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa. Ya zo karfe goma da minti ashirin da bakwai na safi a washin tambarin sake mai dako ga ladan don labaran ba ta gaci. To madalla labara a takaice. Kungiyar Boko Haram sun sace kai wani sabon hari a garin Maiduguri fadon gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya an fara fada tsakanin 'yan boko haram din da sojojin najeriya tun jiya da zuwa wayewan gari yau lahadi 'yan boko haram din dai sun shigo garin maiduguri ne daga sassa daban-daban wani babban hafsan soja ya shaida wa murya amurka cewa waɗannan 'yan boko haram din sun bazu a ko'ina cikin garin maiduguri japan da kasar amurka sun yi allah wadare da kashe dan jaridan nan na kasar japan da masu tsauran ra'ayi suka yi jim kaɗan da nuna faifan bidiyon kashe wannan ɗan taliki Prime Minister Japan Shinzo Abe ya kira wannan kisan a matsayin rashin imani tsantsa kuma ya lashe takobin cewa ba zai kyale waɗanda suka aikata wannan mummunan aikin ba. An nuna faifan da aka kashe shi ke jigoto bayan an kashe dan uwansa da aka kama su tare wato Haruna Yukuwa. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce an kashe sojoji goma sha uku a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sakamakon faɗin da ake tsakanin 'yan aware masu goyon bayan Rasha da Ukraine. mai magana da yawon ma'aikatar tsaro na kiev ya ce yau lahadi an sake jima sojoji rauni su har su ashirin sai dai ba wani bayani ko mutane nawa ne suka ji rauni daga bangaren 'yan tawaye amma dai kamfanin dillancin labarai na faransa ya ce farar hula shida ne suka rasu faɗin baya bayan nan tsakanin su an gwabza shi ne kwana ɗaya bayan an wato an tattauna tsakanin yadda za a cimma matsaya To gaishe ka ladan jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci a wannan shiri namu wanda yau tun da lahadi ce shine shirin mu na karshe na wannan rana tun da ba ma da shirin dare. Saboda haka nan za muku abin da yarwa ke cewa odabo sai gobe da safe da karfe 6 safin gobe Allah ya mu za mu bullo muku ta farko da kuma karfe takwas na biyu mu shigo mu ta karfe takwas na safin mu shigo mu ta biyu. a madadin duka ma'anar sashen hausa murya amurka musamman shi ladan da kuma eh, wanda ya bada umarni yami ta da injiniya dinmu mr greg aliyu mustapha sakwato ne muke fatar mun bar ku lami lafiya kuma allah ya ba mu da kare da sa ya kama kasashen mu zaman lafiya assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.